Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Rediyo. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. na Zahra Aminu Fage. A yau Litinin goma sha takwas ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar murƙayya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. kai masu sauraro a yau shirin namu zai dora ne kan maudu'in da muka gabatar a makon da ya gabata kan wato kwazaba daga uwar miji zuwa matar ɗanta. Ghana kuma za mu dora a kan tattaunawar da muka yi da gwanarmu na mako a wato makon da ya gabata. Daga nan kuma za mu leƙa fagen hira da mawaƙi, miji da wani mawaƙi kuma za mu tattauna yau. Masu sauraro sai ku biyo mu domin jin yadda tattaunawar namu zai kasance tare da ni rukayya basha. Kawana ta haɗa mu, matar da nake son da mun yi aure ne zan miki tarantas. Ni da kai mun dace. Tarantas. Kawana ta haɗa mu. Tarantas. Allah masu sauraron mu. Kamar da yadda muka yi a makon da ya gabata bakin namu sun hada da Malam Jamilu Maska, Malama Ummu Salma da kuma Malama Habiba. To masu sauraron mu za mu dora ne kan tambayar da na yi wa Malam Jamilu na shin wasu irin hanyoyi ko matakai ya kamata a bi domin samun maslaha tsakanin uwar miji da kuma matan ɗanta. To a Malam Jamilu in na dawo gefen ka kaji abin da 'yan uwa mata suka faɗa. A wani lokaci akan samu irin wannan matsalar ma yana faruwa ne daga wajen namiji. Akwai mazan da zaka ga kwata-kwata ba su nuna ma matayensu a gida yanda za su wato mutunta iyayensu ba. akwai mazan da suke da wannan ɗabi'an wanda kai baka mutunta mahaifiyarka ba to ya kake tunani kwa matarka za ta mutunta mahaifiyarka akwai wanda kuma zaka ga eh yana iya kokarin shi ya nuna ya nusar da matan shi cewa fa mahaifiyar shi ta fi muhimmanci akan kowa a duniya har da ita to amma kuma har da hakan ma zaka ga ba a samun abin da ake so to shin a matsayinka na ɗa namiji da watakila ko ka taɓa fuskantar haka ko kana fuskanta ko kuma ka taɓa jin labari shin bayan bayanin da 'yan uwa mata anan suka faɗa wani irin hanya wani irin matakai kake ga ya kamata a bi domin a samu matsalar irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta So, eh, irin wannan matsaloli uh, kin ga shi yasa a auratayya aka wajabta bincike ma Hmm. Eh, ana son eh, idan zaki auri mutum eh, a yi bincike musamman mace yan uwanta ke yin bincike a madadinta shi kuma namiji kai shi da kanshi ma yakan yi bincike abin da ya kamata irin yanayi irin wannan hmm. zaki duba wani irin miji ne zaki aura tun daga lokacin samartaka ko in ce courtship din da kuke yi hmm. zaki iya fahimtan yaya ya ɗauki ma mahaifiyar shi so duk wanda ya zama cewa baya daraja mahaifiyar shi so ke ma ba za ki tsira ba don ke ma wata rana abin zai iya dawowa a kanki eh, watakila wani abin moriya ne da kike tattare da shi a wannan lokacin ya sa eh, yake baki wannan girmamawa ko wannan soyayya amma in tafiya ta yi tafiya la shakka duk wanda baya um, girmama mahaifiyar shi to ba da tarbiyya hmm. to wanda kuma bashi da tarbiyya dama tunda mahaifiyar shi ma bai abin nan ba ke ma zaki samu matsala hmm. so da mugun rawa gwamnatin tashi ta hausawa so gwamma a ce abin nan in kika bari don Allah to Allah zai masa miki da wani wanda ya fi shi hmm. ba roshin ba ne ki je ki shiga aure a yi ta fama da matsaloli su kici su kicinya wata hatta koma ga Allah wallahi wata matsalar ba ta karewa sai dai kawai ta yi ta haƙuri ta yi ta haƙuri kawai zuri'ar da ta samu kila 'ya'yan su zama sanyin idonta daga baya sannan kuma shi bangaren namiji dole ne kasancewa wannan abubuwa amana ne shi yasa dama ya zama cewa duk abin da zaka shiga ka shiga da ilimin shi wani namijin ba wai yana jin daɗin abin da ke faruwa ba ne a'a ya jahilci auren ya jahilci haƙoƙin mace haƙoƙin uwan miji shi ya sa ya zama cewa da yawa abinda malamai suke magana matsalolin aure da yawa da yawa an jahilci abin ne akwai malamin da ke magana ma akan cewa akwai littafi na abin da ya shafi auratayya a addinance wanda akalla littafin nan ya zama cewa ka sauke shi kafin ma ka yi maganan cewa za ka yi aure hmm. saboda menene idan ba haka ba wallahi kwaba za a rika samu saboda aure kamar institution ne wani wata makaranta ce mai zaman kanta wallahi wallahi duk san ka kai adalcin in baka san yadda za ka yi adalcin ba at the end of the day za a samu barna ne to wannan ilimin yana da mahimmanci both from mace da namiji amma ba kamar namiji saboda shi ne yake daukan gabaran hatta ita uwa um, ita tana sama da shi amma kuma shi ne yake ɗaukan gabaran kontrolin abubuwan da suka shafi gidan shi hatta mahaifiya a wurin ɗanta shi yasa aka halatta ɗa ma yana ba da auren mahaifiyar shi mhm. saboda shi namiji matsayin shugaba yake ko ba haka bane so gaskiya jahilci yana taka rawa sosai mhm. wajen irin wannan al'amari mhm. sai kuma daga baya akwai nau'in son zuciya da ke shigowa wurin namiji Eh, maybe yana ganin ita matashi akwai abubuwa da yake ganin yana mora a wannan a duniyance wanda matashi eh, wanda mahaifiyar shi baya samu ya manci cewa ka yana ta wanda idan ka mori wannan to kuma akwai wani eh, rayuwar ta daban wanda zaka iya fuskantar matsala so in a nutshell jin tsoron Allah bangare duka bangaren mahaifiya bangaren shiɗa bangaren ita mata kowa ya ji tsoron Allah ya tsaya matsayin da Allah ya aje shi. To in na dawo kanki malama Habiba kin ji abin da dan uwa malam Jamil ya faɗa ana ta cewa ana ta ganin laifin matan ɗa matan ɗa. to ita uwar miji fa ita ma uwar miji tana da nata kar ya zama kamar ita yar ita ce kaɗai take da laifi wani lokaci akan samu ya ba ta da matsala ba ta da laifi amma uwar miji take da wannan laifin to su kuma uwar miji me za iya ce musu Salamu alaikum rahmatullah gaskiya akwai iyayen miji irin wa'innan akwai su da yawa su kawai ba su kaunan 'ya'yan wasu sai dai nasu. Hali ne, hali ne gaskiya hali ne sai dai mu gyara. ba wai yaran kaɗai suke ba akwai wanda ba su ƙaunan 'ya'yan wasu komai a ce ka tattare ka ka nainaye ka ma yi mai asiri ba yanda iyayen miji ba sa faɗa kuma wasu iyayen miji ma in ba za ki je ki ce namiji ya muke laifi ba to kin ma 'ya'yansu asiri ne tabbas in dai ba za ki kai ƙara ba to a haka kike gaskiya saboda haka su ma iyayen miji su gyara su ma 'ya'yan su gyara gaskiya sai an tattara an gyara Allah ya ƙara mana jagora baki ɗaya amma duka abun ba daɗi gaskiya To malama uh, Ummu Salama in na dawo kan kin ji abinda da malama Habiba ta faɗa akan cewa uwar miji tana da nata matsalar mm. matan ɗa tana da nata matsalar miji ma yana da nashi matsalar amma wani lokaci za ki ga mata tana son mijinta son da take ma mijinta zai shafi mahaifiyar shi ki ga ita ma mahaifiyar tana son matan ɗanta saboda son da take ma ɗanta sai a samu zaman lafiya amma kuma fa akwai wanda aka baro a baya mm. wato ƴan uwan miji wanda kuma za ki ga uwa lafiya lau mata lafiya lau miji lafiya lau amma su kuma ba sa san wannan zaman lafiyan da ake samu su kuma me za a ce musu su ji tsoron Allah mm. na farko kenan su ji tsoron Allah su sani su ma wani gidan za su tafi kin ga musamman a ce yana da kanye yan mata mm. su ne riga kayar mm. saboda ko uwa bata sa miki ido ba to su ba su sa miki ido yau idan turmin a tamfe su ya kawo miki sun zama kishiyoyin ba yaya mu baka sai mana ba yaya na ga kaza a gida yaya kaza yaya kaza to idan bai yi musu ba to ga baki ɗaya za a dawo kuma kanta ne tsangwama sai a koma ana zuga uwar ke kamar misali eh. sun je gidan hmm. sun ga abu kaza suna gani za a zo a bada labari ko kuma a ce ai a tamfar da wanci ta daura ai dubu kaza ce umar yaushe da yayi miki dinki umar yaushe da yayi sai miki abu kaza To mun je mun gani a ɗakin matan shi. Umma kina zaune a nan. Ke kin ga katon tibin da yayi sai ma wance? Sai su ta haɗa gurmi. Sai su ta haɗa gurmi, Shi miji tun yana zuwa ana ɗan amsa mishi gaisuwa sai ya koma ana ɗan daƙilewa. Ita ko in ta zo mata aka yi gaisa yadda aka saba yi mata sai ba za a mata ba. Sai a tashi a bar gurin inda take. Sai ki ga wata ba za ta fitar da maganan ba. sai dai a canza mata fuska ga baki ɗaya. ana anya anti wance ba asin take ma yaya wane ba hmm. saboda wallahi tallahi wasu in har ba za ki je ki ce wane ya yi min abu kaza ba to kin mallake miji ne wallahi ni ga na wuce ba jiyau ba an fi son ai ta kai kara eh ai ki ta kai kara ki eh, ta kai kara kuma yau ko da a ce abin nan ba wai mijin ne ya si miki ba kila kina nema kina samu ko kina fita kina aiki ki siya abu ki ɗinka a jikinki ko ki saka a cikin ɗakinki ko ki siya muwa yaran da kika haifa to wallahi shi kan shi wani a wurin yan uwan miji da uwan mijin shi kan shi wani abin bala'i ne saboda za a ganin ai ya tattare ga baki ɗaya mm. ya koma kanku mm. ku kaɗai yake yi dimtamuwa su baya yi musu mm. gaskiya ina kira ga kannan miji ni kai na kanwan miji ce eh to ina kira ga mu ina ja mana kunni akan cewa mu ji tsoron Allah kada abin da wam yake wa matar shi ya tsole mana idanu mu roki Allah mu ma Allah ya bamu wanda zai yi mana ba wai mu tasa ita matar tashi a gaba ba irin wannan shi yake haifar da gaba a taso ƴaƴa kiga dan wannan da dan wannan uwa e uba ɗaya amma kamar su kashe junansu babu jituwa kwata-kwata wani abin yana bakanta mu rai a rayuwata da fatan Allah ya sa mu to haka yake masu sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC yanzu kuma za mu koma fagen hira da gwanar mu na mako amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. ta yi samuwa zo ki kore kishiruwa san ki alkairi ne gunki na zama garkuwa dubi zanu kiyaye fushin ki kare karuwa zana baki kulawa sun na da a cikin uwa kin yi min lamba a zuciya wanda bai taba gogowa ba a aure ya ba ko yaro yana so a yi mishi tarantas To bayan waɗannan irin ƙalubale da mata da dama suke fuskanta wani irin nasarori kike ganin suka samu sakamakon kawo matsalar su a Northern Hibiscus? Kin ga wasu so share matsalolin ko in ce wanye matsalolin kala-kala ne. Mm. Akwai wata ba za ta taɓa magana ba. amma za a yi postin irin matsalar ta za ta karanta a comment section kuma za ta ɗau darasi. Akwai wadda take niyyar yin abin da aka yi Mm. za ta ce a'a ga darasi nan ba zan yi ba akwai namijin da zai ga an kawo ƙara irin ƙarar shi zai zo dm ya ce malama don allah wace ta turo wannan kes kes ina ne sai mu ce mu kuma ba ma faɗan waye ya yi. E eh. eh, da sauran su akwai darasi kala-kala wata kuma kamar yadda na ce kawai DM za ta yi a ba ta shawara ta tafi. Then of course a Northern Hibiscus sun san muna haɗa ana zancen matchmaking mm. mutane da yawa sun yi aure da sauransu so akwai nasarori kala-kala gaskiya. Haka ne. A Northern Hibiscus. To me kike so ki cimma nan gaba bayan waɗannan irin nasarori da aka yi ta samu? Um, kwanan nan muka yi launching um, muka ce mashi Northern Hibiscus 2.0 and a gani a a gani na kamata ya yi a ce ba wai kawai zama za a yi a haɗu a yi raha ba. Mm. Kamata ya yi a samu a haɗu a dandali guda a samu ci gaba. Um, yawancin matsalolin auren in kika zauna ban ce ga baki ɗaya ba, but za ki ga maybe 60% percent? um, matsalar finances ne. Hmm. Um, a a'a bai siya miki kaza ba kina ta fama sai kiga zai karu aure. To sai ki tada ki dama kana da shi ko kuma kiga bai siya miki abu ba ki zo kina duba waya kiga ya tura wata kuɗi sai kiga abin ya so irin wa'annan abubuwan ko kuma wani wulakancin saboda bani bani. akwai so many things so sai muka ce to ya kamata a dandalin namu akwai yadda za a um, so akwai wurin hira akwai inda za ki koyi um, business akwai inda za ki sayar da kaya akwai inda za ki kalli fim saboda nishadi sai muka yi um, kashi kashi kashi daban-daban eh, so we just launched it three months ago it's not been easy hmm. saboda kin san mutane wani ilin ba sa son canji so a hankali a hankali dai Allah zai kai mu ga nasara insha Allah bayan matsalar uh, aure da mata suke kawa shin kowane irin kalan matsala kuma ake sake samu a wannan northern hibiscus din akwai matsala aure akwai matsala kuma rashin auren eh rashin samari mm, ko kuma rashin mashi na tsani a ce shini na <laughs> kakata ta ce mariya ko mashin shini ko kare sai in ga kamar an mayar da kai wani abu kin gane mm. so akwai yawanci kuma rashin yanzu rashin mazan haka eh um, su kansu mazan yanzu sun fi dan san tudun dafawa. Hmm. In baki da aiki baki da kuɗi baki da komai gaskiya ba kasafai suke suke dan san haka din ba. Hmm. Kana dan san wadda za ta tallafa maka gaskiya wani sa'il Haka ne. Ko ma ba ta tallafa maka a kuɗi ba ya zamana dai za ta iya tallafa maka a kwakwalwa. Hmm. Saboda matan mu wata rana ko labari ba sa iya ɗagawa. Kin gane so irin wannan. Sai kuma mene kuma matsaloli matsalar kuɗi. yawanci zaki ga malama ina so in fara sana'a bani da ko sisi so kwanaki mun ma so mu ɗanyi wani abu da ministry ɗin matasa sai abin bai zo ya yiwu ba amma kuma a lokacin da muka ce ministry matasa ta bada bashi shika dama za ta bada bashi ne wani NEF da aka zo a yi mm. suna ma kan yi gaskiya a lokacin da muka je na samu na ga ministan muka zauna ta ce o oh, za ta iya bamu mutane dubu biyar ne suka yi rajista. Hmm. Dubu biyar. Suke neman eh, wannan tallafi. A 24 hours fa. Wallahi mutum. Ana cikin matsala. Wallahi tallahi amma abin takaici shi ne da na je na zauna da su na ce musu to gashi kaza kaza kaza sai suka ce 'yan arewan da suka yi applying kusan 80% ɗin waɗanda suka yi applying shiririta suka rubuta. business plan ɗin ba su iya ba komai ba su iya ba to da muka dawo muka ce to gashi gashi fa akwai matsala ku zo ku koya sun ki amma a baki koya ba kina so ki samu kuɗi ta ina za ki samu bayan ɗan kudu shi ya iya sosai za a ba shi ke kuma biki ya ba amma ki koya kin kasa kin ki To mm. wani sa'ilin akwai cijewa na kin koyan abu. Haka. Eh an fi son kamar sha yanzu magani yanzu mm. bayan kuma dole sai ka koyi abu to akwai matsalar wannan. Haka ne. Mm, to bayan irin waɗannan matsalar da aka fuskanta ke a matsayinki na malamar aji shin ko akwai wani matakai da kika ɗauka domin ki ga cewa matan nan an magance musu wannan matsalar? So akwai courses ɗin da muka muka fito da su muka kirkiro Um, and yanzu one of the things da muke so mi hmm. is muna so mu kai wa state government mu ga in za su iya karba su matsalar gwamnati kin san yadda gwamnati take but in suka karba sai ya zamana na zamu iya koyarwa kyauta amma kuma gwamnati sai ta dau nauyin abin eh. akwai courses kamar su business plan um, courses kamar na content creation mm. ta yaya kina zaune a ɗakin ki zaki iya kirkira abu ki kuma samu kuɗi da abin ba wai sai ma eh. da jari ba to duk muna da courses ɗin nan yanzu muna cikin magana ne da wasu state governments wani sa'ilin suna da matsala su eh but in aka samu gaskiya za mu samu ci gaba a rayuwa insha Allah yanzu a ƙarshe wani irin shawara kike da shi ga matasa maza da mata masu tasowa Um, gaskiya shawarar da zan bayar shine in kana jami'a ka samu kuma ka ringa koyan skill. Mm, ma'ana ka ɗan koyi sana'ar hannu ba wai dole sana'ar hannu kafinta a'a ɗinki da sauransu ba a'a akwai sana'o'i da IT um, tech content creation kamar yanzu mu Northern Hibiscus uh, kamun mu miƙe ga baki ɗaya mu fara courses ɗin nan namu da sauransu ai uh, content creation ne rubutu ne mm. ba wai video ba ne rubutun ma content ne kuma we make our money alhamdulillah from content ana advert saboda muna matattara ce ta mutane duk inda mutum dubu ɗaya dubu biyu suke zuwa kullum su zo su kalli abu to za ka iya advert a kai mm. kuma advert za ka iya cajin dubu goma dubu ashirin kai har dubu ɗari to hango in kana cazar dubu ɗari kuma ka samu guda biyar a rana kin ga ai mm-hmm. ka ta yanke sada To amma kuma an ƙi nutsuwa ne a san yanzu tech duniya ta yi nisa. Kuma ɗakin ki za ki iya business za ki iya samu kirfa kanki asiri har ki haɓaka economy ɗin you know, arewacin Najeriya. Haka ne. So shawara ta shine gaskiya kar ya zama na ka dogara da makaranta kawai ka gama ka fito ba aikin yi. Mm. Kamata a cikin makaranta kana yi kana ɗan sana'arka. ka kama rage wa iyayenka nauyi ya zama na ka gama kana yi kana ɗaukan kuɗin business ɗin nan kana biyan kuɗin makaranta. Sausa ya kai ne. Karanta san kadar koyai mini. Karanta san baya sani. ni da kai zan zauna a rayuwa. Tuma sauraro a in muka dawo fagen waƙe-waƙe kuma a yau de. ina tare ne da babban mawaki wanda ya shahara ya yi fice wanda gaba ɗaya dai ina ga a musamman ma a arewacin najeriya zai yi wahala ka shiga ko da motan haya ne baka ji kiɗan wannan mawaƙin ba amma kuma fa aka ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi inda shi mawaƙin namu ko in ce shi baƙon namu zai gabatar mana da kanshi. A sunana Abdullahi Abubakar wanda aka fi sani da Auta Waziri. So haka yake masu sauraro ga mu ga auta waziri. To menene ya jawo hankalinka ka fara harkar waka? E eh, to gaskiya na fara harkar waka ne ganin ita ce hanya mafi sauki da nake tunanin cewa zan yi isar da dukkan wani sako na da nake so isar. kuma gani da yadda wasu mawaka suke a baya kafin duk da dai na taso tun ina karami gaskiya ina da sha'awar waka kawai sound. in ga na yi mekin wani abu da irin ina mamakin yadda nake ganin wasu mawaka su zo da sakonnin su a waka a damuwa ce a soyayya ce wasu abubuwa dai sai in mamakin ta yaya aka mutum ya zauna haka nan yi tunani ya kirkiri waka so ni ma sai nake jin cewa zan iya yin wannan abun to in gwada mana in gwada in gwada tun ina rubutawa har na zo na je studio wata rana na dora na fara ji aka fara cewa a ah, za ka iya ai ashe ina ni ka za ka kai kokari so mm. haka dai da support na yan uwa da dai mutane mm. uh, at least dai sai mutum ya samu karfin da ya ci. bayan waɗannan matakai da ka bi wajen shiga wannan harka ta waka wasu irin kalubale ka fuskanta a wajen yan uwa da iyaye sakamakon ka wannan harka. Mm, gaskiya dai <laughs> abin da da dama gaskiya an fuskanci kalubale musamman wurin wanda kawuna wanda shi na matsayin babana so gaskiya dai lokacin da na fara dai suna ganin cewa like na yaro in fara waka da sauransu magana ake na makaranta da kaza kaza so ya nuna wanda ba a so dai saboda yanayin rashin fahimtar menene a ciki da kuma kowane dan adam ba a san me feature din mutum ba so ana kokarin dai a ga feature din ka yayi kyau ne so kuma dan adam ba a canza masa kaddararsa tunda ubangijin ya ce anan zaka ci abinci mm. so anan zaka ci abinci duk yakin da za a yi duk tashin hankalin da za a yi so sai ka kasance a wannan layi so an dai nuna ba a so din da har ta kai ga kuma tunda na dage na nace sai na yi to kuma aka ce to go ahead Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya wada sa so kuma aka ci gaba shine har Allah ya kawo mun matakin da To ya ka ɗauki waka ne? Eh gaskiya dai na ɗauki waka da farko dai na ɗau waka sana'a. Saboda ni gaskiya tunda na fara waka ban zo da wani ah, wani tunani na wani abu daban ba bayan ganin kawai na yi makin. In samu alkhairin da ke cikinsa sannan kuma sakon da nake son isar da isa wa al'umma. Mm. Su wayannan matakan su na ɗauka kuma a kansu nake har gobe waka gaskiya sana'a ce ba kyakkyawa kuma idan ka zauna ka kyautata ah, abin da za ka yi a cikinta mm. so gaskiya ni na waka sana'a gaskiya kuma alhamdulillah gashi dai muna ganin ribar salam. To kana da ubangida ne da ya ɗora ka kan wannan harka ko dai kawai haka ka tsinci kanka a ciki? Eh gaskiya waka kawai ni na tsinci kanka a ciki saboda tun ina ga ina samaru kamar gidanmu da asamuru gidan kakana yana ɗaya daga cikin tun ana buga shi live ma ake buga wakar tun ana bugawa live da ganga ana recording live so a gidanmu gidan cikin gidajen kakana gida ɗaya a nan aka fara yin studio a nan aka fara yin studio a samun zaria so ina zuwa tun ina karami idan mun je irin gidan ana duba gida ko na tsalle ga suna ta yi tun lokacin ma kiristoci ne sai dai wasu hausa mun tsiraru haka sun dinga kallo ah, a daga suna ta waka da sauransu kawai tun a tam din dai ina kallon abin yana ban sha'awa to tun da baka da ubangida wasu irin hanya kake bi domin ka ga cewa ka rubuta waka ka rera waka kuma ka hawa studio ka yi wakan nan ba tare da ka samu matsala ba eh to gaskiya waka dai a da na yi zaman yi mata rubutu amma yanzu wasu lokuta gaskiya yana da wani daɗi ne ban rubuta waka ba kawai abin da na san ina yi idan na samu kiɗan mai daɗi zan iya saurara abin da ya zo kana in ta lissafi in yi shi in ban na ji na ɗan tsaya in bari in dawo kan kiɗan zuwa wani lokaci waka da zan mai ta sai na gama ta gaba ɗaya sai in share ta in ji wata yamma ba in ƙara dawo kan kiɗan in wani sabon waƙa a kansa so haka gaskiya nake yin waƙoƙi na yanzu ba tare da ka rubuta yawa eh amma akwai kuma abin da zai zo na dole sai ka yi rubutu mm. saboda kana buƙatar wani saƙo ne wanda baka buƙatar kuskure a cikin sa ko kaɗan. Mm. to wani waƙa ka fara rera ina ga waƙar sarauta na fara yi daɗewa to a waƙan soyayya wanne ka fara da shi kan suwa da daɗewa ai na yi wasu kawai dai yanzu ne da mutane suka suka karɓi waƙoƙin soyayyan so mm. kuma alhamdulillah ana ta ba su back to back za kuma su da wasu to kana dai da waƙoƙi da dama da suka yi fice sai ka rera mana guda daga ciki mm, ki sani komai nisan nisa ba za nan barkin ba ba za na ɗauki watan ki in ijiye ta ɗakin ba don ba da sunan ta na gina wannan sashin ba Kwado da ina kyarar ki kula da kika ba na san soyayyar mu ke ba za ta goge ba ke ce aljanna ta To haka yake wasu sauraro da fatan kuna jin daɗi kasancewa tare da mu a cikin shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda muke tare da mawaƙi a auta waziri. To akwai ka da dama wanda uh, suka yi fice a yau in ka fita ko titi ko cikin mota ko kan anguwa kaga aka sa waƙan kaya kake ji. Mm, to alhamdulillah mutum zai ji daɗi mana. yana daɗi irin kaga mutane suna appreciate abin da ka yana ƙara ma ƙwarin gwiwan cewa ya eh, ka ci gaba da yi tunda mutane suna bukata mm. so kuma dama kullum shi mawaƙi a koda yaushe burinsa idan ya kawo wani sako mutane su gamsu da wannan sakon su amsa mm. so yana da daɗi gaskiya nakan ji mm, wani irin kira da fata za ka yi wa 'yan uwanka matasa wanda su ma suke da sha'awar wannan harka ta waka masu tasowa kenan eh gaskiya shawarar da zan iya ba su shine kawai idan kana yin abu ka dage akan abin da kake yi ka focusin akan abin da kake yi ka mai da hankali wurin yin abu mai inganci ko da ba a san ka ba hmm. wata rana za a san ka hmm. saboda ingancin abun idan Allah ya kawo lokaci za ka daɗe kana yi saboda ka ta riga ta sabu da yin abu mai kyau. To a ƙarshe wani waka za ka kulle mana shirin da shi? wakar ke nake gani na ji na gani zan baki lokaci na tun da kin ka nuna kauna dare da rana Masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa. Masu sauraron mu da fatan kun ilmantu da shirin namu na yau. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu ya Basha da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.